بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta talata ta kuma 27 ga watan rajab a wannan shekara ta da da da talatin 1438 kuma daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imamu malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-masmudi al-laisi kuma wannan shine na mu na goma. muna cikin kitabul qur'an kundi da yake magana kan abin da ya shafi alƙur'ani mai girma shine kundi na goma sha biyar. kuma yau za mu tashi a babi na hudu babu ma a fil qur'an wanda yake wannan ya alamta cewar mun yi babi na uku kenan babu ma ja fi tahzibil qur'an babin da iya mana bayanin yadda ake karkasa Alƙur'ani mai girma a lokacin da kake so ka sauke shi kana son ka sauke shi a kwana uku sai ka karkasa shi gida uku kenan kaga ashirin a eh, ashirin ashirin kana so ka sauke shi a kwana hudu sai ka kasafta shi gida hudu kenan kaga izifi goma sha biyar biyar kana so ka sauke shi a kwana biyar kwana shida kwana bakwai kwana takwas kwana tara ko kwana goma kaga kwana goma ne izu shida shida kenan kullum kullum ka izu shida kullum ka izu shida wannan izu shidan ka samu ka yi izu biyu da safe ko izu uku bayan sallar asuba kafin ka fita hidimar ka izu biyu bayan la'asar izu ɗaya za a kwanta bacci ya zama na dai a awa 24 ka karanta izu shida ko a awa 24 ka karanta izu goma kaga duk kwana shida sauka kenan duk kwana shida sauka kenan ina fatan mun gane wannan da kyau duk wannan bayanan alhamdulillah Allah ta'ala sa an faɗi abin da Allah ta'ala ya sauwake a darasin da ya gabata na jiya har yake ga gargara mun faɗi usman bin affan yana yin wutiri da alqur'ani mai girma ba ma shi kadai ba su tamim bin ausin dari na yin wutiri shine ma'ana raka'a guda yana wutiri da alqur'ani ma'ana in yi shafa'i raka'a biyu in zai miƙe kawo wutiri sai ya kawo da qur'ani gaba daya ko kuma a'a wutirin shine raka'a ukun gaba daya zai raka'a ukun gaba daya da alqur'ani wannan kenan wannan kuma a'a raka'a biyu ce zai mata raka farko ya karanta misali raka ta biyu karanta qul ya ayyuhal kafirun yanzu ya gama shafa'i zai miƙe kawo wutiri kuma sai ya kawo qur'anin baki da, ina fata mun gane wannan da kyau duk wannan bayanai sun gabata akan wannan yau za mu tashi babi na hudu babu ma jafin qur'an babin da yazo zai bayani kan abin da ya shafa alqur'ani mai girma in aka ce alqur'an alqur'ani mai girma yana da bangarori da dama za mu ɗauki ɓangaren kira'at ɓangaren tafsiri ɓangaren asbabun nuzul ɓangaren rubutun ƙur'ani ɓangaren lissafin ayoyin ƙur'ani ɓangaren karatun ƙur'ani da sauransu to ga yasa je babu ma ja fil ƙur'an so zan dinga tambaya hadisan da ya kawo suna wanne babi suna kira'at ne sai ku bada amsa ko suna tafsiri ne sai ku bada amsa ko suna addu'o'i ne sai ku bada ko suna zikiri ne saboda shi qur'ani din zikiri ne riwal qalbi zikrullahi fastasqi muqbila fala ta'du rawda zakirina fatumhila su waɗannan hadisai da zamu ta kawa suna da alaka da alqur'ani ko ta bangaren karanta shi ko ta bangaren sanin ma'anonin shi ko ta bangaren ilimin kirawoyin shi da sauransu قال رحمه الله باب ما جاء في القرآن قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال جئت سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه wane yana wani babi ne kira'a ko kira'at qala haddathani yahya an malikin yace yahya ibnu yahya a laifi yace wa ubaidullah ibn yahya al-laisi masnadul qurtuba kenan wanda ya rasu a shekara ta 278 ubaidullah ibn yahya al-laisi shine yace haddasani yahya yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi ya karanta dini, shi yahya ibn yahya din shine baban ubaidullah kuma shine malamin ubaidullah wanda shi ya haya din ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu an malik daga malamansa shi ya haya din kawo kowa daga malamansa shi ubaidullah daga malamansa shi ne ya haya ibn ya haya allaisi shi ya haya ibn ya haya allaisi daga malamansa shi ne malik ibn anas shi malik ibn anas daga malamansa shi ne ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shi ma daga malamansa shi ne urwa ibn zubair shi ma daga malamansa abdurrahman ibn abd al-qari shi ma da malamansa umar ibn khattab wannan shi ne addini kaiwa mu dina na huwal isnadu tsayuwar addinin mu ne isnadi duk wanda ya magana waye karantar da kai shi ma waye karantar da kai shi ma waye karantar da kai wanda wannan ne addini yake samun kariya amma ga mutum ya tashi mafarki ya ce ya yi mafarki kuma ya zama addini ko kuma kawai ce haddasa ne kalbi a wani ya ɗibu daji ai ba wai shi ne ya ɗibu dajin ba masu binsa haka za a yi musu kabara hudu kenan ita ce ta mai ta jana yi sayi mutum rana tsaka ya tashi ce ba shi da malami duk garin nan ba shi da malami ko gareji ka je ka samu direba yana cewa shi ba wanda ya koya mai mota ko ji ya iya mota za ka shiga wannan motar ba za ka shiga ko bai ko za ta je ba ka shiga ba balle za ta je lagos ai ba za ka shiga ba ko kuma ka je ka samu likita ya zara allura ya ce alhamdulillah ya zara sirinji ya ce ba wanda ya koya mai da ake allura ko ji iya iya ka je asibiti za ka ba jikin ka ya cika maka ita ai ba za ka ba shi ba to amma sai ka rasa mutane mutum ya ce ba shi da malami kuma za na ganin kamar karama ce ai ruburinsa su wannan ya saba ma ka'ida kaiwa mu dini na huwal isnadu tsayuwar addinin mu shine isnadi lola isnadu la fasada al-ardu da ba din isnadi bai kasa komai ya lalace Allah ke saboda haka Yahya ibn Yahya al ya yace Malik ya karanta da shi shi kuma Malik ya rasu shekara ta 179 ya rasu shekara ta 179 don ka riki kada wani ya zo a haife shi shekara ta 179 ya ce maka ai ɗalibin Malik ne shi imana kullum da ke ko daga malaminsa ibn shahab az-Zuhri Malamansa ibn shihab az-zuhri wanda ya rusa gara ta 125 dan kada wani ya zo ya ce ai tare suke karatu da ibn malik da malik imam malik ibn anas a gaban ibn Shab shi kuma alhala an fi shekara ta 130 ne shi kuma ibn shihab ya rusa shekara ta 125 haka kenan sanin wafayat zai taimaka maka wurin datse ƙaryen mai ƙarya ko da ya ce maka aishi ya yi karatu wurin mana abubakar na murgumi allah ta'ala ya ganshi da kafara a shekara ta 1990 shi kuma ana bakar ba murgumi ya rasu shekara 1993 ko 93 shi kuma ya ce ya yi karatu a gaba shi 1990 kaga yana ba a gama yayin shi ba kenan ba a gama yayin shi ba so dole ne ka san wafayat din malamai don wannan zai taimaka maka ka cire duk wani wanda zai yi kutse sai kai baya da shi shi amma yana duba tarihi kaza da kaza da shekarar rasuwa da shekarar kaza ai lissafi ya kare an urwa bin zubair daga urwa ibn zubair wanda ya rasu gara ta 94 an abdurrahman bin abd alqari daga abdurrahman dan abd alqari alqari din sunan unguwa ne mun ce kabila ce daga cikin khusaima so ba wai abdul qari bane sunan shi abdurrahman ibn abd abdurrahman ɗan abd dan abd ba a ce abdullahi ko abdurrahman ko abdulljabbar ko abdulqahar ko abdulaziz ba dan abd alƙari wanda ke ƙabilar ƙari dangin family ɗan ƙari su asalin family sunanta ƙara to a kai idafa ta sai zama ƙari shi shine ya rasu shekara ta 84 bayan 88 bayan hijira annahu qala shi abdurrahman bin eh, abdurrahman shi abdurrahman bin abd alqari yace samitu umar bin khattab naji umar dan khattab radiyallahu ta'ala an awwalu amirul mu'minin farkon amirul mu'minin wanda aka kashe shi shekara ta 23 bayan hijira yace naji abdur umar dan khattab yana cewa sami'tu hisham bin hakim naji hisham dan hakim inji wa kenan inji umar ibn khattab yace mana yaji hisham dan hakim hakim dan hizam yana cewa mana sunan wanda umar ya ji bayanin a wurin wurinsa shine hisham sunan baban hisham hakim sunan baban hakim hizam ya ƙara'u surat al-furqan umar ibn khattab ya ce ya ji hisham yana karanta surat al-furqan ala ghairi ma a ƙara'uha a yadda ba haka nake karanta ta ba in ji umar ibn khattab wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a qara'aniha kuma annabi ya kasance shine ya karanta da ni yadda nake karantawa sai na ji hisham yana karantawa ba yadda nake karantawa ba Fakitu sai kaɗan ya rage domin kada yana cikin af'alul ba. kada yana cikin af'alul muqaraba saboda ka Fakitu sai na kusa an a'jala alaihi in rufta masa kaɗan ya rage mai aikin gaggawa ma'ana kaɗan ya rage fushi na ya hau kansa kuma lokacin fa yana sallah yana sallah to amma kai zama yana sallah yana tarere qur'ani me amfani abin da nashi dama musalla ba ita ce ƙur'ani ba aka cire qur'ani a sallah ko mai ya rage to kai zama yana ta surkulli a qur'ani yana karanta qur'ani da yaransa ba wai da larabci ba misali nake magana yana karanta qur'ani ba yadda yake ba ai dole ka ga kaga ko baka iya naɗe shi ba kaga kamar ka sallame kai waje don wallahi wani in ka ji karatun kwa haka cikin ka ya ce kululululu so da tsabagen burin ya gona masa mu lura da kyau sunna ka fahimci sunna fa sai ka koyi karatun qur'ani ba wai dan ka zama sunna kenan kuma ka zauna wai ba sai ka koya ba an zama gargajiya kenan an yi tsalle an yi tsalle an dara inda ake tsalle kenan saboda haka wannan shi ya ji shi ne fa yana karanta da tajwidi da komai fa kawai ba yadda ya ji aka koyar da shi ba sun amhaltu sannan sai na jinkirta masa hatta sarrafa hayya idar da sallah sun labbabtuhu sannan sai na naɗe shi biri da'i da mayafina Da ga ga daman mayafin guda biyu ne da na ƙasa da na sama to sai na naɗe shi da mayafina in juwa in ji umar kada gudu kenan ko faji itu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zo da shi shiwa kenan hisham bin hizam bin hakim bin hizam sai na zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni sami'tu hadha ji wannan kaga ba ya dauko maganar ne ya zo wurin ma'aiki da shi ba sai ya dauko shi ci zuwa miji zai ce na ji wannan ya qara'u suratul furqan yana karanta suratul furqan ashe kenan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa suratu kaza tun da gashi a gaban ma'aikin Allah ya ce suratul furqan sai manzo Allah kuma bai ce ba a ce da ita suratul furqan ba kun gane magana ta da ke ko kenan suratu kaza da ake faɗa ya tabbata tun a zamanin ma'aiki a ce suratul fatiha suratul baqara la salata liman lam yaqra bi bi fatihatil kitab kaga abin da kenan so zaka dinga la'akari da waɗannan abubuwa musamman kana karatu akan ulumul qur'an ko yace inni samitu hada ya qara'u suratul furqan naji wani yana karatu suratul furqan ala ghairi ma qara'ata niha akan yadda ba haka ka karanta da ni ba ala ghairi ma aqra'ata niha aqra'ata fi limadi مبني على السكون لاتصاله al-mutaharrika mabniyatu ala al-fath ala al-fath ظن في محل الرفع فاعل ني نون الوقاية ya'ul mutakallim maf'ulun bihi al-awwal ko asani mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul ha maf'ulun bihi sani ko awwal don maf'ulun bihi din ya ya'un da ha'un su ne maf'ulun bihi awwal da sani to wane ne awwal din wane ne sani a qara'ata ni ha ko a qara'ata ha iyaya kullura da ke ko akan ba yadda ba akan ba yadda ka karanta da ni ita ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace arsilhu sake shi arsilhu sake shi sake shi shine an arsil ma'ana bani isra'il ka saki ma ka saka wa banu isra'ilawa mara su kasance tare da mu ba zo da shi ana daba sake shi ne matakin farko kullum da ke go eh in ce sake shi wani lokacin ba ku da Allah sun maƙal sannan sai ya ce ikara ya hisham ya hisham karanta subhanallah al'afi wato zama a majalisin ma'aikin Allah sallama shi zaman karatu ne sallallahu alaihi wasallam an zo da shi a wannan hali shi ya gama Umar ibn Khattab ya fada ya fada matakin barko sake shi sai ya sake shi sai ce ikra ya hisham ya hisham karanta karanta ba wajen me ka karanta kaza kaza kaza karanta faqara al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra' sai ya karanta karatun da na ji shi yana karanta sai ya sake maimaita abin da na ji shi to shi ma ma'aiki ne karanta da shi kun fahimci inda ke ko ciki da gaskiya ya wuka bata ku da shayi sai ce karanta ya hisham sai ya karanta abin da na ji shi yake karanta kaga dan yana da tabbas sai bai karanta wata kira'ar ba <laughs> faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kaga yanzu yanke hukunci tunda ya ji na Umar ya ji na Hisham sai ce haka za unsilat haka aka saukar da ita sun maƙala sannan sai ya ce da ni ni Umar ibn Khattab kenan iqra kai makaranta fa sai na karanta waɗannan ayoyin da shi Hisham ɗin ya karanta faqal sai ya ce haka za unzilat haka aka sauka da ita to matsayin irin na umar kada zuciya shi ta ta damu akan abin da ya faru sai ana salama ya ce inna hazal qur'ana lalle shi wannan alqur'anin da muke karantawa unzila ala sab'ati ahrufin an saukar da shi akan harufa guda bakwai faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sawwaka daga cikin bakwai din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubi inda ya yanke bai yi kai karshen abu na da wani hadisi bukhari da muslim sun shi wani hadisi ke bukhari da muslim sun shi wani abun abun wata latifa bukhari ya rawaito wani hadisin ne daga malamin sa abdullahi bin yusuf at-tanisi shi kuma waye malamin abdullahi bin yusuf at-tanisi malik ibn anas malik ibn anas hakan nan muslim ya rawaito shi daga wurin yahya ibn yahya kullu daga wurin malik ma'ana bukhari ya rawaito hadisin hadisin malik ne muslim ya rawaito hadisin hadisin malik ne kuma duk sun rawaito su ne ta hanyar ɗaliban malik don gubanci abin da muke karan bukhari da muslim ba su yi karatu gaban malik ba sun yi karatu ne gaban almajiran malik yanzu wani hadisi shine hadisi ah, da yake babban hadisi a kabin shafi ilmin karatu hadisi ne shine babban hujja a kabin da ya shafi ilmin karatu na farko hadisin malik ne hadisin bukhari ne hadisin muslim ne kaga hadisi ya zama ingantaccen hadisi kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma ga yadda kissa ta kwaranyo Umar ibn Khattab ya haɗu da wani a masallaci yana karantawa sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza har aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi karanta sai ya karanta sai ya ce haka za unzilat sai ya ce da wani shi ma ya karanta shi ma sai ya karanta sai ya ce haka za unzilat ire-iren waɗannan hadisan suna da dama yanzu daga hadisin farko da muka samu shine hadisin Umar ibn Khattab tare da Hisham ibn Hakim bari mu ƙara wani hadisin da zai fito da wannan fili ko zai ƙara bayani akan wani wani hadisin Umar ibn Khattab bari mu ƙara hadisin Ubaidullah ibn Abdullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullah yake cewa annabi na Abbas ne radiyallahu ta'ala anhu lalle Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara musu yadda haddathahu ya karanta da shi ya karanta da Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullah Abdullah ibn Umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace aqra'ani jibrilu ala harfin malaika jibril ya karanta da ni qur'ani akan qira'a guda faraja'atuhu sai ne nemi da ya kara min falam azal astaziduhu ban gushe ina neman shi ya kara min ba wa kenan wa yake neman wani ya kara min Allah yana neman malaika jibril ya kara mashi sai kuma ka ji wani ya ce wa ai mala'ika jibrilu ba karanta da manzon Allah i ba waye waye waye kuma gashi Allah ta'ala ce allamahu shadidul quwa kaga astaziru ina neman ya kara ma in banda karatu banda qur'ani ba abinda banda ilimi ba abinda anan ya ne makari dan shine aka ce da anan salama ya nemi karin sa wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah ka kara mani ilimi duk da ka samu duniya gaba ɗayan ta ka duba hadisan gaba ɗaya me za ka ji ana salam ya ce a ƙara mashi na ce in ban shafa ba dai daga wannan daga ilimi shi nono na shi ce ɗan ƙara mu shikenan amma sai ga wani a ƙara kaza kaza sai hankali falam azal Zidu ban gushe ba ina neman ya ƙara mini waya zidu ni kuma yana ƙara mini ɗin. hatta ta ila sab'ati ahruf har ya zo ga harufa bakwai kun ga harufa bakwai hadisin Abdullahi ibn Abbas kenan ko da ya karanta da Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar sai hadisi na uku an Ubay ibn Ka'ab radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda Abati bani Ghaffar wannan hadisin daga Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab yana cikin mahaddata Qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana yana cikin waɗanda suka kammala haddasa gaban ma'aiki uh, fa'atahu jibril sai mala'ika jibril ya zo annabi sallallahu ya kasance inda adaati qaumi a wajen magudanar ruwa ta waɗansu ta bani rifar ta bani rifar ta su abutar kenan ko al-rifari mada inda tafkin da suke shan ruwa haka irin kududdufi haka qal sai ce fa'atahu jibril sai malaika jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam a daidai wannan wurin faqal sai ce inna Allah ya amurka an taqra ummataka alqur'ana ala harf lalle ubangiji subhanahu wataala yana umartaka da ka karanta ma al'ummaka qur'ani akan harafi guda faqal sai ma ki Allah ce as'alullaha ma'afata ina neman Allah ta'ala yafiya wa maghfirata da gafarsa wa inna ummati la tatiqu zalik al'umma ta ba za ta iya ba ba za ta iya wannan ba thumma atahu thaniya sannan sai mai zuwa na biyu فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أن تقرأ أمتك القرآن أن تقرأ أمتك القرآن إن الله Allah ta'ala yana umartaka daga karanta ma al'ummaka Qur'an al'ummaka ta karanta alqur'ani akan harafi biyu akan harafi biyu kaga wancan inna Allah ya amurka an takara an taqra ummatuka alqur'ani kenan al'ummaka ta karanta qur'ani akan harafi guda zuwan farko kenan zuwa na biyu kuma akan harafi biyu faqal as'alullaha ma afatahu maghfira wa maghfirata wa inna ummati la tafiqu thalik ita al'umma ta ba za ta iya haka ba thumma ja'ahu thaniya فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف حرف نوع أكو فقال إن أسأل الله معافاته ومغفرة ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابه تك أعرف أن سيكرن تارشي سنجي ديدي كونغا حرفي ده harafi biyu harafi uku aha sai harafi bakwai kaga ba ci harafi hudu harafi biyar harafi shida ba daga harafi uku sai aka je zuwa harafi bakwai masama hadisi ne kenan eh ga wanda muka karanta mota ga biyu da muka karanta ya zama uku kenan ku tashi mu tsaya nan hadisin suna da yawa akwai wanda ya rubuta littafi a kansu ya tara hadisan hurufu saba gaba ɗayan su gaba ɗaya hadisan da ke cikin muwatta bukhari muslim ina ne duk ya tara su ya yi karatu na musamman ya yi dirasa na musamman akan isnadin su da kuma mutum ɗin hadisi ɗin da kuma mutum ɗin hadisi ɗin babban malami ne farfesa ne a kuliyar da ƙwar'an karim ta jami'ar musulunci da ke birnin musulunci yanzu maganar anan ita ce menene ake nufi da harafi guda bakwai hmm? ban ba ban ji kace ba yanzu menene harafi bakwai harafi ɗaya biyu uku ko ku harafi bakwai kira'a bakwai ban ji ku ba to in kira'a bakwai na yi kira'a goma muke da su tabbatattu wanda yake kowace yanka karanta ta ka karanta ƙur'ani kuma za ka yi karatun sallah da ita kira'o'i bakwai muke da su ɗaya kenan riwaya ashirin domin kowane ƙari ɗaya yana da ruwaya biyu haka imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya fara yace fa min budura sab'atun qad tawassata sama'at wala wal adl suwaran wa kammala yace al-hashiru ban anas tanara fa nawara sawada duja hatta tafarraqa wa anjala wa sawfa tarahum wahidan ma wahidin ma sinaini min ashabihi mutamassila wa sawfa tarahum wahidan ba'da wahidin da sannan za ka su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ma'asinaini tare da mutum biyu min ashabi cikin almajiransa masila dan bada misali yanzu shi imam din jagoran shi ai kira alqari shi ai kira in an ce qira'a shine duk abin da aka jingina ta zuwa ga jagoran qira'a in aka ce riwaya shine abin da aka jingina zuwa ga ɗalibinsa kun da ke koyi ce zai kawo malami zai da ɗaliban shi nawa in fa amal karimu sirri fi tibi na fi'un fa zaka ladhi ikhtara al-madinata manzila yace amma karimu sirri amma da yake da wanda yake da wani sirri na musamman yana karatun qur'ani ana jin kanshi yana fita daga bakinsa shine nafi'u allazi ikhtara almadinata manzila wanda ya zabu madina ta zama ita ce sa shine imam ahlul madina kenan kullura da ke ko yace yayi mafarki ya ga annabi sallallahu yana karanta qur'ani a bakinsa dan yana karatun qur'ani ana jin kanshi yana fita daga bakinsa ne me sirrin me ya faru sai ce ayi mafarki a nasarar yana karanta ƙorani a bakin sa ka ji an faɗi wannan cikin waliyai duk waliyan da ji ake faɗa ka ji an faɗi wannan a ba shi bane barakallahu ya ce maula abdullahi bin umar ne a ba shi bane saboda maula abdullahi bin umar shi ma dan madina ne wannan abu nu'aym shi ma dan madina ne shi malik ya tambaya bismillah ana bayyana ta ne ko ana asirta ta sai ba shi amsa sai ya ce ilimi shine ka tambayi ma'abota shi ilimi ne ka tambayi ma'abota shi ne suna ilimi yasa malik ya tambayi na fi dangane da bismillah wai ana bayyana ta ne ko na fi shi ne malamin madina a ƙira'a bai sa ka ga yana da almajirai guda biyu ƙalun da warshu bai sa ka ga warshu ta zo mana nan ba kun gane ko warshu sai ta zo mana nan kaga ta zo mazhabin malikiya sai ta zo da warshu haka nan ta je libya sai ta je da qalun duk waɗannan kirawoyin duk waɗannan ruwayoyin ruwayoyin mutanen madina ne da kaga ga mana da ruwaya ashirin domin da kira'o'i goma kowace kira'a ɗaya za a karanta ƙur'ani da ita kwanaci da ce ko kenan kaga ta zama kira'a ce tabbatacciya ba ta da bambanci da sauran sannan kowace kira'a ɗaya tana da rawi guda biyu tana da ruwaya biyu ruwaya na kenan ashirin ruwaya ashirin duk da cewar abu amur duri abu amur duri ku lura da ke ko abu amur a duri duri abi amur albasari basri duri ana abi amur albasari, yana da ruwaya guda biyu yana da abin nan yana da ruwaya daga hafsu duri ke zance hafsu duri yana da ruwaya daga abin nan a kisa'i yana kuma da ruwaya daga abu amur al-basri hafsu duri yana da ruwaya daga abu amur al-basri yana kuma da ruwaya daga aliyu al-kisa'i shi kadai yana da ruwaya nawa kenan biyu shi yasa sai suke cewa ruwayoyin ashirin ne amma zatin malaman sha tara ne kun lura zatin malaman sha tara ne saboda an samu mutum ɗaya yana da ruwaya daga malamai guda biyu kuma ya yi itikanin to har yanzu idan akwai ruwaya ashirin kaga cewar unzal alqur'anu ala sab'ati ahrufin kwata kwata bai yi kama ma da cewar kira'o'i bakwai ake da su ba bai yi kama ma da a ce kira'o'i bakwai ake da su ba ta wace fuska saboda a zahiri kira'o'in sun fi bakwai in aka ce kira'a kaɗai mana da kira'a goma a shatubiya akwai bakwai a durra akwai uku mun haɗa nau kenan goma ko kuma a taibatun nashar akwai guda goma gaba ɗaya ga kai tsaye goma ka ya ta sha da da uku da bakwai saboda haka a ce unzilal qur'anu ala sab'ati ahruf an zo saukar da qur'ani akan harufa bakwai yana nufin qira'o'i bakwai wannan kauli ne da ifi sosai da sosai to me ake nufi kuna ji da ke ko sai malamai suka ce idan muka kallaci kira'o'in gaba ɗayansu guda goma ɗin da ruwayoyinsu guda ashirin in muka kallace su za mu karatun ta nutsu mu gane cewar saɓanin da aka samu bambance-bambancen da aka samu baya fita cikin ɗayan abubuwa bakwai kun gane ko saɓanin da aka samu da bambance-bambancen da aka samu a kira'o'in duka duka guda nawa goma da ruwayoyi ashirin bambance-bambancen baya fita ɗayan abubuwa guda nawa bakwai wannan ɗaya daga cikin fassarorin da malamai kenan suka yi waɗannan abubuwa bakwai su ne na farko ikhtilaful asma saɓani wurin sunaye wani ya karanta wannan sunan bil ifrat da cilo wani ya karanta shi da jam'i wani ya karanta shi da musanna in ka lura saɓani da aka samu a cikin kira'o'i din in ta ɓangaren suna ne to za ga wannan sunan wani ya karanta shi sunan cilo ne wani kuma ya karanta shi musanna wani ya karanta shi jami'i kuma bai ci misali na misali ko kun bai ci wannan bayanin misali ne faɗin Allah ta'ala da ya ce bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu wa hatat bihi khati'a jam'i ne ko mufrad ne khati'atu kun shi mufrad wa hata bihi khati'atu fa ulaka ashabun nar to sai kuma qira'a ta biyu wa hata bihi khati'atuhu a kai kuwa khati'atu ya zama jam'i kenan khati'atuhu khati'atuhu ba jam'i ne ba jam'u ta'nis jam'u kaga yanzu wannan ya karanta bil ifrat ya karanta bil ifrat khati'atuhu wa harbi khati'atuhu bil ifrat wannan kuma ya karanta khati'atuhu da jami'i kun ga yanzu mun samu bambanci kenan wannan ya karanta da jami'i wannan ya karanta da al ifrat shi sama imamu shatibi rahmatullahi alayhi ke cewa khati'atuhu tauhid an ghairi nafi'in khati'atuhu tauhid khati'at ana karanta tauhid ne tilo ana ghairi nafi'in inda banda nafi'u nafi'u ya karanta wa haɗa bihi khati'atuhu ne mun ce na biyu kuma ya shafi qalun da warshu hakan nan ma kaga wannan mun samu ɗaya karanta tilo ɗaya karanta jami'i hakan nan kuma wannan manista haka alaihim al-aulayan manista haka alaihim al-aulayan aulayan mufrad ne ko jami'i ko musanna musanna ne musanna ne na aula sai zama aulayan sai kuma wata kirar manista haka alaihumul awwali awwali shi kuma fa jami ne ne ne awwal to haga an samu bambanci wani ya karanta musanna wani ya karanta jami wani ya karanta mufar wani ya karanta jami to in ka lura bambance-bambancen da ake samu a cikin waɗannan kira'o'i goma ruwaya ashirin da suke da alaƙa da suna to yana koma ɗayan waɗannan ne kun lura da kyau sai mu sai abu na biyu ikhtilafu tasrif al-af'al sabani wurin tasrifin fi'ili ko dai wani ya karanta da madin wani ya karanta da mudari wani ya karanta da amri dama ba su ne fi'ilan guda uku ba madin mudari inda amri sai ga wani ya karanta da madi wani ya karanta da mudari ko wani ya karanta da madi wani ya karanta da amr ko wani ya karanta da amr wani ya karanta da kaza duk sabani da aka samu akan fi'ili to za ga ɗayan wannan yake komawa misali da Allah ta'ala yake cewa ah, wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun ali inna safa wal marwa min sha'irillah ومن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا تطوع وانا في بيني ما بيني هو مضارئي هو أمري تطوع في ليني ماضي da aka yi mai ƙari na ta'un da ta domin fulafi fi'ili fulafi yana da ƙari ta fuska uku ko to wannan an mai ƙarin ta'un da tabi'i wa man tatawwa kaga wannan ya zama madi ne kenan sai wanda ya karanta wa man tatawwa wa man tatawwa kaga sai mai da shi mudari'i sai zamana mudari'i ne majzumun biman fa inna Allah jumla jawab shart kun fahimci wannan bambance-bambance haka suke karanta su sai kuma na uku ikhtilafu wujuhul i'rab ikhtilafu na wujuhul i'rab ta bangaren sabani da ake samu ta bangaren i'rab shi kuma i'rabi dama magana ce akan harfin karshe na kalma aiko yawa wa mar'atuhu hammalatul hatab wa mar'atuhu hammalatul hatab wa hammalatul marfu' bin nasb nuzila inji imam shatibi kaga wa mar'atuhu wawun ala hasbi ma qablahu imra'atu aha mubtada wa huwa mudaf ha mudaf ilayhi hamalatu me kenan khabar mubtada kaga baka da iskal ana mubtada da khabar mubtada imra'atuhu khabar hamalatu wa mar'atuhu wawun ala hasbi ma qablahu imra'atu مبتدا وهو مضاف ها مضاف اليه حمالتا شي كما فا واش ني قراءه عاصم با ومراته حمالتا الحطب كو باقي ذكر انت با يوا قراءه عاصم كينا ده cikin قراءه غدا باقي عاصم ني قراءه ومراته حمالتا الحطب اما سوى نفسه قراءه ومراته حمالتا الحطب وهذا انا حمالتا هذا مفعول به مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني ko a hammalat al-hatab ta gana du aujuhi ne na al eh, na uku kenan ko sai na hudu bambanci in ka duba sabanin da aka samu ko dai ya shiga ɗayan waɗancan uku ko kuma ya shiga na hudun nan shine saɓani wurin alisbat da al wane ya tabbatar wane ya share wane ya share wane ya tabbatar shi ne fa’in Allah huwa al-ghaniyyu hamid ko kuma fa’in Allah al-ghaniyyu al-hamid ko kun lura da ke ko fa inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid ko fa inna allaha al-ghaniyyu al-hamid ko wallail yasri hal fi zalik ko kuma wallail idza yasri hal fi zalik me bambanci wallail idza yasri ya tabbatar da ni ya zawai wallail idza yasri hal fi zalik ya shari ya zawai shine shine wadunaka ya atu tusamma zawaida li an kuna khatul masahifi ma'azila kaga wannan shine sabani na na hudu kenan sai na biyar ikhtilafi taqdim wa ta'khir ko dai ko dai ya zama na wannan ƙari din ya jinkirto wannan kalmar wannan wannan ƙarin kuma ya keta gaba ana samu wannan ko dai wannan ya kawo ta kusa ko wannan ya kai ta gaba kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa na hajaru wa ukhruju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu kaga wa qatalu shine na farko wa qutilu shine na biyu to amma qira'a ta Hamza da Kisa'i da Aliyu Kisa'i sun karanta ne huna qatalu akhir shifa'an huna qatalu akhir shifa'an shifa'an a yaren Imam Shatibi shine shine Hamza da Kisa'i sai ce fa'amal ladina fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qutilu wa qatalu wa qutilu wa qatalu kaga wa qatalu wa qutilu kaga harufan dai haka suke amma jinkirta wannan yazo a farko ne yazo a ƙarshe wa qatalu wa qutilu ko wa qutilu wa qatalu sai na shida ikhtilaf da ake samu fil ibdal in ake al ibdal shine ja'al harfi makan akhar ماشين إبدال با جعل حرف مكان آخر الإمام الشاطبي يجي وفيها وتاتا الفتاة يقول فتاة الصبت من السبت والغير البيانة تبدل آه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتاة الصبت هذا فتاة الصبت كل ورد التو آه، آه، نبرا عند أكي ونن إن كان أكجا أصليك غاني lokacin da sai na ufu ya rubuta Qur'ani babu duhu, babu wasali ballo a za a yi magana izu da juzu'i da rubu'i da sumuni duk babu su Ana fatan kun gane ko a kuma haka sahabai suke karanta wanda ya karanta fata bayyanu kaga fa ta bayyanu kaga ta da ba ta bayyanu ta'un da ba'un da ya'un da nunu abin nan dugo eh, dunguno kenan dugu hudu to wannan dungu hudu in ka karanta fata bayyanu sai ka sa ta'un da ba'un da ya'un da nunu in ka karanta fata sabbatu su din ne dai sai ka sa ca sa'un kenan da ba'un da ta'un fata sabbatu wa fiya إذا wal fata sabbatu min as السبت wal السبت al-bayana tabaddala <laughs> so sai na biyar na bakwai sai na bakwai na bakwai shine ikhtilaf da ake samu alhajat a yarika larabawa yadda ake karin harshe karin harshe na ƙabilun larabawa ku da ke ku wani za ka ga yana idgham wani baya idgham wani ba zai taba ce maka qad sami Allahu ba sai dai ce qad sami Allah qad sami Allahu qasami Allahu yi da zamanin din na kad a cikin sinin kenan sai ce qasami Allah wani ba zai taba ce maka al'ard ba sai dai ce al'ard al'ard mun sun malaman da suka karanta da mu a jami'ar Madina mun ji amanya aman imala a larabcin da suke yi in dai ha'u ta'anis in dai an samu ha'u ta'anis ba zai iya ce maka Aisha ba sai ce Aishi eh aishe fa'ule eh haka kisa'i yake karantawa haka kisa'i yake karanta waɗansu ha'uta anis na cikin ƙwar'ani kuma yake magana ta da ke ko ka duba da ke wanda bai tsaya ya karanta a gaban malam ba sai yake karanta yake yi wai sai ce hafsu yake yi amma sai ce kazzabar samudu kazzabar samudu ya yi da gamu ɗin ta'un a cikin sa'un kuma zai ce maka hafsu yake karantawa eh haka yake karantawa ba haka aka karanta mishi ba inda karanta mishi aka yi sai a karanta mishi kazzabat samudu kullu da kyau saboda akwai kabilan da suke karanta kazzabat samudu haka suke larabcin su in dai ta'ut anis sai sa'un ta biyo ta to baya iya izhar ɗinta haka ba zai iya ce maka musa ba sai ce musa to akwai su to sai ake wannan qur'ani ya sauka da harsunan su sai dai na qur'ani ya daidaita da ake karantawa na qur'ani ya daidaita ƙila akwai masu karanta ƙila eh ƙila eh kisa yana karanta ƙila da hila hila hila to kaga ku iri waɗannan ikhtilafun lahajat ikhtilaf na al-lahajat to waɗannan sabani da ake da su gaba ɗaya na ƙwar'ani na ƙara'at in ka dunkule su ka mulmule su ka ture su za su koma ɗayan waɗannan guda bakwai ne saboda haka sai waɗancan malaman suka ce abin da ake nufi da al'aharfu saba'a shine saɓani da aka yi na bambance-bambancen ƙira'o'i gaba ɗayansu saɓani yana komawa ɗayan abubuwa nawa abubuwa bakwai ɗayan abubuwa bakwai shine shine fassarar abin nan unzila qur'anu ala sab'ati an so ya saukar da qur'ani da harufa kenan an ce harafi shine wurin da aka samu sabanin karatu shine harafi a qira'at in an ce harafi shine inda aka samu bambancin karatu kenan in ba a samu bambancin karatu ba a yaren qira'at bai zama harafi ba na ga imam shatibi ya fada haka ya ta yake cewa abin nan lamun kun an abin da yake cewa lamun kun eh, na mata bai ya tafi tanawwara sawadu duja hatta tafarraqa wa anjala sawfa taramu wahidan ba'da wahid ma sunan ba shi ba ya tafi baitin sai wani karin kuma kun lura da ke ko yawa yace wallahi baitin ya tafi sai wani karin to ɗayan sabanin da ake samu ɗayan waɗannan abubuwa guda bakwai ne ɗayan waɗannan abubuwa bakwai ne shine abin da ake nuna da al-ahrufu wasu kuma suka ce a'a ba wannan bane a kan yi mai kuma ana karatu gana ji wasu suka ce ba fa wannan bane abin da yake ne kira'o'i da ake samu a kalma kuna ji da ke ko a kalmomin ƙor'ani akwai kalmar da kalma ɗaya ce a man kira'a ɗaya take ɗauka akwai kalma ɗaya ce kira'a biyu take ɗauka akwai kalma uku kira'a nawa akwai kalma hudu kira nawa hudu akwai kalma ɗaya da take abin nan kalma daya tana ɗaukan kira'a ɗaya akwai kalma ɗaya tana ɗaukan kira'a biyu kalma ɗaya ce amma kira'a uku ne a ta. wata kalmar kuma kwaya ɗaya ce kira'a hudu ce a ta. wata kalmar ɗaya ce kira'a biyar ce ta. wata kalmar kuma ɗaya ce amma kira'a shida ce ta. ba a samu kalma ɗaya da take da kira'a sama da bakwai ba kenan sai dai kira'a nawa bakwai kalma ɗaya wace mene eh ban jiwa me bakwai ko me bakwai zamu je ko kuma faro daga farko a faro daga kasa ko me sama hautu bishiya ai kalmomi masu kalma ɗaya masu kira ɗaya suna da yawa yanzu an tambaye ka Allahu Samad eh kira ano ce da shi as-samad kira ɗaya ce duk ƙura haka suka karanta duk ƙura haka suka karanta ba wanda ya ce ba a kalkala na dalu kun fahimci magana ta da ke ko wannan kenan mun samu kalma ɗaya mai kira'a ɗaya sai kalma ɗaya mai kira'a biyu kamar lafazin ibrahim lafazin ibrahim Allah ta'ala ya ce wa la ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun ana karantawa ibrahima ana karantawa ibrahama ana karantawa ibrahima ana karantawa kuma ibrahama amma ba duk ibrahim din da ke qur'ani ba subhanallah ka duba ka duba qur'ani kuna ji da kyau ka ɗauki qur'ani ka ga yadda aka rubuta ibrahim a wannan ayar wa izbta ala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ka ga yadda aka rubuta ya'un din ta ibrahim ya'un din an mata dungu an mata ƴaƴa a ƙasa ko ko tsakanin ha'un da mimun wani abu aka sa haka wannan ce na da kyau ko lura da kyau me aka rubuta ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa to ibrahim din muke magana him akwai ha'un sai ya'un sai mimu, to tambaya ta anan ita ce ya'un ɗin an mata dungu sannan ake mata ya'ya a ƙasa ko ko a'a wani ya zaure da aka sa tsakanin ha'un da mimu. Eh? da ya zaure ya zaure ya zaure ya zaure ya za ba ya umbaci ku lura ke ba ya umbaci saboda akwai kira'a biyu akwai wanda ya karanta ibrahama akwai wanda ya karanta ibrahama akwai wanda ya karanta ibrahima yasa imamu shatibi rahimahullah yake cewa wa fiha wa fi nasin nisa'i salasatun awakhiru ibrahama laha wa jammala sai lissafo adadin ibrahim da suke da kira'a biyu ko dai ibrahima ko ibrahama kuma na ce mana ba dukkan ibrahim da ke cikin ƙwar'ani ba yanzu mun samu kalma guda mai harfi na biyu sai kalma guda mai harfi mai abin sai barakallahu fik mun samu kalma guda mai kira'a biyu sai kalma guda mai kira'a uku lafazin as-sirat a yana kenan fatiha ihdina as-sirat al-mustaqim as-sirat da me kenan sadin sai kuma as-sirat da me sinun sai az-zirab a'a jidai sosai az-zirab ba az-zirab ba ba kuma az-zirab ba ishmam eh ishmam kenan shi ba a rubuta shi sai dai a kwaikwaye shi gaban malami sai dai a kwaikwaye shi gaban malami yasa imamu bai yake cewa wa inda siratin والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد الزاين الشمع لدى خلف وخشم a الأولى أجوسو kun ji waɗansu yarin raga ko yanzu kun gama asiraf yana da kira'a na lafazi guda ne amma yana da kira'a uku yana da sadu yana da sinu yana da ishmam Kullum da kyau ko sai kuma kalma ɗaya mai lafazi na mai kira'a na hudu shine wa qalar qabu fiha bismillahi majriha wa mursaha to shi majriha din majriha haga mimun da fataha sai kuma ra'un da imala imala na alfin majriha haga imala kenan sai kuma mujriha mimun da fat da dhamma sai kuma ra'a da imala na wancan kenan sai kuma mujriha mujraiha kalil kenan shi ba fata ba shi kuma ba imala ba amma kuma mimun da fata mimun da fata mimun da fata ha sai kuma mimun da dhamma ha kullum da ke ko sai kuma mimun da bamma a mimun da dhamma ha na warshi kenan ko daga ruwayar azraq daga azraq kenan sai kuma sai kuma mujraha mujraha ita ce mimun da fataha sai kuma ra'un da fataha mimun da dhamma ra'un da fataha domin ra'un tana da imala tana da taqalil tana da fataha mimun tana da fataha tana da dhamma to ya zai ka haɗa su mimun mimun fata sai kuma imala sai kuma mimun damma sai taqalil sai mimun damma taqalil sai mimun damma fataha Kira'a hudu kenan kira'a hudu kenan sai nawa kenan sai mai biyar mai biyar akwai wa hi talak wa هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت كاغا هاون ده كسرة سي سيكما ياون ده سكون كينكو سيكما تاون ده فتحة هيت سيكما هيت ha'un da kasara sai kuma hamza sai alhamza da sukun yi ta ta'un kuma da fataha sai kuma haid mun yi sai kuma hitu ha'un da kasara sai alhamza da sukun sai kuma a ta'un da dhamma hitu sai kuma haitu ha'un da fataha ya'un da sukun ta'un da zamma wa ƙalat haitu lak sai kuma ta biyar haita cewar ha'un da fata ya'un da sukun sai kuma ta'un da fata wa ƙalat haita lak wace aka koya ma gaban malam kowace ka koya gaban malam kowace malam ya koya ma kowace ka koya da kanka eh wannan ƙa'ida ita ce ba a ɗaukar ilimin ƙira'a a littafan da ba na ƙira'a ba kar ka karanta a littafin tafsiri ko a wani littafi ka ce ai wani ya karanta ka ɗibi da kawai ka hau ka falle ba a ƙira'a sai a gaban malami aslan kowane karatu ba shi sai gaban malami ina fata mun gano wannan da kyau yanzu mun samu nawa kenan biyar ba zai mimito mun a lafazi mai kira daya da muka karanta ana mun faɗi a samad sai mai lafazi mai kira'a biyu sai ibrahim da ibrahim sai lafazi mai kira'a uku A siraq sinun da sadun da ishmam sai lafazi mai kira'a hudu Majireha, mujireha, mujireha, sai mujiraha. sai kalma lafazi mai yara biyar yanzu da na kawo misali yanzu waye zai je kawo min misalin bibiyu kowace mai harafi mai lafazi daya mai kira'a daya ka kawo min guda biyu lafazi daya mai kira'a biyu ka kawo min guda biyu lafazi daya mai kira'a uku ka kawo min guda biyu lafazi daya mai kira'a hudu ka kawo min guda biyu lafazi daya mai kira'a biyar ka kawo min guda biyu sai kuma ka fayyace min kira'o'in eh mana ban fayyace muku ba a kuma ka faɗa mai imamu shatubi ya faɗa a kai ah, a tu wa alaikum salam hita hita hitu haitu haita mai hamza hita hita hitu haitu haita wa haita bi kasirin asulu kufu'in wa hamzihi lisanin wa don mutali wa khulfuhu hudala in ji imamu shatubi rahimahullahu azza wa jalla to shin akwai kuma kalma ɗaya mai kira'a shida ko mai kira'a bakwai akan wannan zubin da muka kawo sai wasu malaman suka ce eh da an karanta a manyan zubabu an share an share wai duk ana kokarin fassara menene fassara unzila hazal qur'ana inna hazal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wannan qur'anin an saukar da shi akan harufa bakwai ne faqara'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sawwaka wai menene fassara shi shin fassara shi sabanin da aka samu gaba ɗaya da bambance bambancen ba sa fita ɗayan waɗancan abubuwa bakwai da muka karanta ko ko a'a fassara shi shine kalma ɗaya in dai za a karanta wannan kalmar to ko za a karanta ta ne ba a samun kira'a sama da sama da ba a samun lafazi ɗaya mai kira'a sama da bakwai ka kusa an biya maka haitalak sai ka ji wani yana karanta hi'itulak ai ya ka nemi ka naɗe shigo wannan ji da ke ko to wannan na faɗa mana magana biyu ne cikin maganganun malamai ba wani faɗa mana abin da malamai suka faɗa kenan ko wacce magana ko wannan ba kun an gulwar dirasa hadisiya muke yi muna karatu hadisi ba qira'at ba wai dan dai a dan fito da abin fili ne mutum ya dan gane abin da aka sa gaba qala haddathani yahya an maliki sai mu tsaya ne insha Allah eh? so sai mu tsaya nan Allah ta'ala ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi hadisi na biyu insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya ce fassararsu wurin tafsiri kenan waɗannan kirawoyin gaba ɗaya in ka kallace su ta bangaren ma'ana sun kasu kashe biyu akwai waɗanda suke da alaƙa da ma'ana in an ce ma'ana da tafsiri akwai waɗanda ba su da alaƙa da ma'ana abin da yake da alaka da da izhari da idigami da fata da imala duk waɗannan ba su da alaƙa da tafsiri. Ya ce wani ya karanta qassami Allahu wani ya karanta qadsani Allahu wani ya karanta iza wani ya karanta iza ja'a duk ba shi da ba shi da bambanci wurin fassara kun gane ku? to amma waɗanda ke da alaƙa da bambanci wurin fassara shine waɗanda suke da alaƙa da ma'anoni kamar yadda muka karanta wa mar'atu hamalatul hatabi ko mar'atu hamalatul haɓari kun gane ko sosun zan ka kallace wannan za ka su gida biyu don yana da mahimmanci kada malami ya zo tafsiri kuma ya dinga kawo kirawoyin da ba su da alaƙa da tafsiri ana kawo kirawoyin da suke da alaƙa da tafsiri a lokacin da yake tafsirin alƙur'ani da girma na ƙira'at ɗin ya ce mutum zai iya hada duka ƙira'at ɗin a'a asali mutum zai tsaya ya koyi riwaya guda ne a gaban malami sai ya yi itikarinta ya gane ta ya laƙance ta ka ce ya haddace ƙur'ani da ita ta yadda sai a shiga sauran kira'o'i din ko da ya shiga sauran kira'o'i din wani abu ya rikice mishi da yana da riwaya ɗaya da ya rike ta asali wannan jina da ke ko na'am sai na jinkirta masa sai na saurara mashi وعليكم السلام salam a a sallah guda ana yin riwaya ɗaya ne wacce ka koya a gaban malam Kullum da ke ko ba wai a riwaya kana karatun sallah ka kawo ruwayoyin duka ba a'a in za ka yi sallah to ruwaya ɗaya za ka ɗauka a duka rakoyin sallar kuna ji da ke ko a wata sallah kuma sai ka ɗauki wata ruwayar ba wai a raka a farko ka karanta da bazzi a raka a ta biyu ka karanta da kumbul ba ɗaya kenan sannan na biyu a wurin jamhur ɗin malamai wurin gama garin mutane kai ba jamhur ɗin malamai ba wurin jama'ar gari ana karanta musu ne da abin da suka fi sani don karka zo ka karanta ƙur'ani wani ya ƙareta shi kai ne sanadiyar ya ƙareta Kuma kai ke ba shi shine ilimi ka karanta wa mutane abin da suka sani ba bambanci tsakanin hafsu da ƙalun da bazzi da kumbul da susi da hisham wannan wala ana abidun wala an tu abiduna ma abudu wala ana abidun eh kun lura da ke ko saboda a ba wai a karkara ba hatta a cikin gari saboda haka ta sanadiyarka a inda ake jama'ar gari ga karanta musu abin da suka sani shine ilimi ba wai ka ɗauko musu abin da za su karyata a zuwa ta jayayya ba maimakon wannan damar ta jayayya da ka karanta da su wani abin da ba amma wurin da yake ɗaliban ilimi ne an karanta musu sosai a ci gaba da gashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu